wato dambori. A da manoma na cewa noman hatsi sai cikin damina. Yawanci wannan damina tana zuwa da jinkiri. Irin da ake shukawa a da suna yin kwanaki 100 zuwa 120. Lokaci ya canza. Tsawon damina ba ya kai na lokacin da aka sani abin da ya kai mu ga yin nazari mai zurfi na cewa wani salo za mu ɗauka da zai taimaka mana yaƙi da sauyin yanayi. Mun zaɓi irin da zai daidaituwa da kowane yanayi. Na farko mun gwada wani nau'in iri da muke kira setki mun shuka shi lokacin damina ya bada tsawon lokacinsa bai wuce kwanaki sattin zuwa kwanaki saba'in ba. Mun shuka shi bayan damina da lokacin noman rani kuma ya bada mun rike shi mun kuma ci gaba da wani sabon gwaji tare da wani iri mai inganci na sunu. Ni na shuka shi ranar biyu ga wata Oktoba kuma 22 ga wannan wata na yi girbin shi kenan kwanaki tamanin ne daidai. Muna yin haka ne domin nuna wa masu noma na mu wata hanyar yaki da illolin sauyin yanayi domin su san cewa baya ga lokacin damina ana iya niyyar shuka haci a kowane lokaci ya kamata mu yi watsi da tunanin rikau. bisa haci mai tsawo haci gajere ya fi kwayar hatsi fiye da haci mai tsawo kuma yana zuwa da kowane lokaci wannan karo ma zan sake shuka shi nan da watan afrilu zan yi girbi bayan hutawa zan kuma sake shuka shi cikin lokacin damina cikin shekara zan yi girbi uku wani aunin amfani ake samu ga irin wannan hatsi satki da muka shuka a lokacin damina mun yi girbin tonne biyu da rabi na kuma noman rani bisa eka guda ana iya samun ton uku zuwa hudu. Dalilin wannan girbi mai yawa shine bada ruwa da yake samu a lokaci da yake so. Na biyu noma a lokacin rani hatsi bai tsawa wuri guda. Na uku a tsawon wannan lokaci babu kwari da dama. Dukan waɗannan suna taimakawa wajen saukar albarka. Waɗanne matsaloli ne ake karo da su a yayin noman irin wannan hatsi bayan damina. Sanda kan Matsalar da manoma suke fuskanta ita ce fara a lokacin damuna. kaka za a tunkara da zarar an lura da wani karan hatsi guda ya fara rasa kwayoyinsa daga nan ya kamata a tsirar da noman amma karan hatsi guda biyu sun kamu to nan koma dukkan iyalai suka kawo taimako to gaskiya babu wani sa rai ina kira ga manoma su rika amfani da irin da ya dace domin yaki da sauyin yanayi. Studio Malam.